ኤሬም Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 24 ga watan Agusta. Za a ji cewa ana ci gaba da babban taron jam'iyyar Republican mai mulkin Amurka inda aka yi ta jawabai bayan buɗe taron a yau. Kamar yadda wani wanda ya saurari jawaban ke cewa. sai kuma shi kanshi uban tafiya donald trump ya zo ya yi bayani ya yi jawabi na tsawon misalin minti wajen 45 su delegate sun kaɗa ƙuri'ar cewa an tsaye da shi an zaɓe shi. Idan mun kaɗa jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa ƙananan ma'aikata sun fara yajin aiki. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda iyaye kan kuntata ma 'ya'yansu masu lalurar kwakwalwa. Murtala Faris sanyin na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga maryan Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara babban taron jam'iyyar Republican na ƙasa a yau Litinin, inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa karo na biyu, yayin da shi kuma shugaban da kansa zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki hudu a jere. A makon da ya gabata, saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar coronavirus. 'Yan Democrat sun da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin ɗan takararsu ta yanar gizo a babban taron da suka yi. 'Yan Republican na shirin gudanar da nasu taron a wurare daban-daban. Za su gana a yau Litinin a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina. Sannan kuma Trump zai gabatar da jawabinsa na amincewa da tsayawa jam'iyyar takara a fadar White House da ke birnin Washington. Shugaba Trump ya isa birnin Charlotte yau da rana yayin da wakilai za su tsaye da shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Wannan shine zaɓe mafi mahimmanci a tarihin ƙasarmu a cewar Trump a jawabin da ya yi wa wakilan jam'iyyar. Ya kuma zargi 'yan Democrat da shirin yin maguɗi a zaben ta tsarin aika kuri'u ta akwatin gidan waya. A wani lamarin daban kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don yin amfani da kwayoyin gakuwar da ke cikin jinin waɗanda su warke daga cutar coronavirus. Yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa. Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a 'yan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa numfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata ɗaya bayan an basu wannan sinadarin a farkon lokacin da suka kamu da cutar. An yi amfani da sinadarin wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asibitin da ke jinyar madugun 'yan adawar Rasha, Alexei Navalny, tun lokacin da aka ɗauko shi ta jirgin sama aka kai shi Jamus kwanaki biyu da suka wuce. A yau Litinin 24 ga watan Agusta ya faɗi cewa gwaje-gwajen da aka yi masa sun nuna cewa an sanya masa gobani. ne. Navalny na bangaren kulawa na musamman a asibitin kuma har yanzu bai farfado daga allurar da aka yi masa ta fita daga hayyaci ba. Asibitin ya kara da cewa yanayin jikinsa ya yi zafi, amma a yanzu dai babu wani mummunan abu da ke barazana ga rayuwarsa. Navalny da ke gwagwarmayar yaƙi da rashawa kuma mai yawan caccakar shugaba Vladimir Putin ya fara rashin lafiya a ranar ashirin ga watan nan na Agusta a lokacin da yake kan jirgin sama daga birnin Tomsk na kasar Siberia zuwa birnin Moscow. Jirgin ya yi saukar gaggawa a birnin Omsk inda likitoci suka yi masa allurar fita daga hayyaci. Hukumomi a Belarus sun kama manyan 'yan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a kasar. Suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexandra Lukashenko da ya yi murabus biyu bayan takaddamar sakamakon zaɓe. Kwamitin gudanarwa na 'yan adawar ya ce 'yan sanda a Minsk babban birnin kasar sun kama mambobinsu Olga Kovalkova da Sarge Delevsky a yau Litinin. Hukumar 'yan sandan birnin ita ma ta tabbatar da kaman. Dabban mutane sun taru a babban birnin a jiya Lahadi suna neman shugaba lokacin ya yi murabus saboda takaddamar da ta biyo bayan sakamakon zaben kasar. Duk da kasherin da sojoji suka yi da wani mataki da aka ɗauka a bayan zaben da kuma kasancewar sojoji a birnin sosai. Masu zanga-zangar da yawa daga cikinsu sanye da tufafi kuma ɗauke da tutocin da ke da launin 'yan adawa wato ja da fari sun yi ta faɗin 'yanci da kuma ba za mu manta ba ba za mu yafi ba a lokacin da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin Minsk. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanni kuma za mu fara ne daga nan Amurka inda aka fara babban taron jam'iyyar Republican mai mulki inda aka tabbatar ma shugaban Amurka Donald Trump matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar ta Republican. kan haka ne na tuntubi wani wanda ya saurari jawaban buɗe taron malam garba suleiman koya ya ga taron sai ya ce gangami da aka yi na dan takarar shugaban kasa wato convention na cewa ya yadda ya amince ya karbi mukami ko matsayi da aka zaɓe shi ya wakilci jam'iyyarsa a kan jagorancin fafata zaɓe da za a yi a Novemba uku ga wata na wannan shekara. Me ya fi baka sha'awa game da taron? Delegate sun yi bayani a kan jihohin da suka wakilta wato jam'iyyar republican na donald trump jam'iyyarsu wanda wanda ya fara magana bayan waɗannan delegate shi mataimakin donald trump vice president pence sai kuma shi kanshi uban tafiya donald trump ya zo ya yi bayani ya yi jawabi na tsawon misalin minti wajen 45 su delegate sun kaɗa ma ƙuri'an cewa an tsaye da shi an zaɓe shi shi zai tsaya shi zai wakilce su a ɗan takarar republican na shugaban ƙasar Amurka na kashi na biyu kenan cikin waɗanda suka yi jawabi suwa suka fi burge ka ko me yasa wato a wannan convention da ake yi na jam'iyyar republican a yau a north carolina kowa yana kawo jawabai da dalilai da ya sa suke goyon bayan su su ci gaba da wannan mulki kuma masu sauraron mu duk wanda ya ga yadda aka fara wannan convention zai ga bambanci daban-daban iri-iri daga jawaban da aka yi da bayanan da aka yi daga shi shugaban kasa din donald trump da mataimakinsa da duk delegate abubuwan da suka farfada ya sha bamban ya bambanta da yawa bisa abubuwan da su da makarat suka yi na farko dai ko shugaban kasa shi da ya fito donald trump domin ya magana wato yadda aka san mutum ya fito ya nuna kasancewan shugaba wane na jam'iyya ya iso shugaban fati ya yi kaza ana wane ne ya iso duk babu wannan introduction din. me ya fi bambanta farkon taron republican da na democrat bambancin abubuwan da ya faru su 'yan uh, ah, democrat su joe biden da kamala uh, harris da su wato delegate duk da aka gabatar da su da suka yi bayanin su da tsofaffin shugabannin ƙasa kamar su uh, obama su bill clinton da dai sauran shugabannin tsofaffin kasan amurka da suka yi ta bayani sun yi bayanin su a ganin su kurakurai da shi donald trump ya yi a ganin su Ga shi wannan gwamnati in sun kafa gwamnati wato su joe biden da kamala harris to shi kuma donald trump a cikin bayanansa abubuwan da yake faɗi ga cewa dalilan da yake jin yana so a zaɓe shi ya koma abubuwan da ya yi kamar yadda ya nuna cewa ya ruguje duk wani cuwa-cuwa da wani cuta da magudi da china take yi na ba ta biyan wa'insu kudade kamar kasashe su japan su china south korea ya dakile su wato su nafta duk ya hana wani takaddama da su da haraji da ya yanke ah, tsogogon haraji da mutane ke biya wanda yake wannan ke biya wannan kudin manya-manyan masu kudi ne baccin wannan ya yi maganganu a kan ah, gina katanga da ya ce zai yi kuma ya riga ya kusa gama wannan katanga a yadda ya faɗa to bambance-bambance kenan Alhali Garba Suleiman kenan wani da ɗaɗɗan mazaunin nan Amurka ke bayani game da babban taron jam'iyyar Republican mai mulkin Amurka wanda aka fara a yau ɗin nan. Yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda ƙananan ma'aikata suka fara yajin aiki. Sulla gare ka. Ɗimbin ma'aikata maza da mata ne suka hallara a harabar ta ma'aikatar ministan kwadago a yau litinin 24 ga watan Agusta wuni na farko kenan na yajin aikin kwanaki uku da suka tsunduma da nufin tayar da gwamnatin Nijar daga barci akan maganar soma basu wasu kudaden alawus din da aka yi alkawalin soma bayarwa a karkashin wata dokar da aka saka wa hannu a shekarar 2014 malam Muhammadu alishina na daga cikin jagororin kananan ma'aikata cikin zaɓe ke awa za a gyara mana harka albashin mu za a gyara tsari na dokoki na aiki abu zamanto ba kawai abin zamanto abin bauta ba za a kawo mutum ga ma'aikata sai shi rika yin abubuwa na ra'ayin kanshi ba abin doka ta ce ba to nan na ma muke so a yi mana voton wannan abu babban abin da ga mana ciwo ma lokacin da an kai mana sanya wancan takarda akwai kuɗi da aka samu rasu shika da arba'in na abin samakin ansayante sai sun ka tsaida shi ba su yin shi kuma wanga sun ka za su yi mana kuma su yi shi ba kenan kaga akwai mushkila tun da ba shi ka amshe mutum abi ne kuma ka ba shi wancan sabo ba to kaga wannan abubuwa duka sa yau muna gwadin rashin jin daɗin mu kuma muna kira ga gwamnati muna kira gwamnati dan allah dan annabi shi ja hankulan manya balle ministrori ba a sa minister ga wuri haka zo ka tahiyarka ko ɗaya rana baka kiran ƙananan ma'aikata ka ji menene ciwon su ma'aikata yanayin tsadar rayuwar da ke ƙara ta'azzara a kulliyomin a nan nijar wani al'amari ne da kananan ma'aikata ke ganin ya kai matsayin da mahukunta za su ankara da mawuyacin halin da irin waɗannan ma'aikata ke ciki ƙaramin ma'aikaci na gwamnati fonction public har kuwa yau magan da kai ma yau biyar da gare mu shiga hamsin da shida da kyan momi yanzu in kai lisai nan garin yamai ba cikin kaki da kaso za ka ɗauki ɗaki shiga ashirin shinkafa shiga goma sha ɗaya take ga yara kowa ya san da shiga hamsin da shida ba su rayuwa ga ci kuma haka sayar lakwal kuma ka harkar likita. To sai dai gwamnatin a ta bakin daraktan ofishin ministan kwadago Ibrahim Yakuba Adamu na cewa kananan ma'aikatan sun nuna gajen hakuri domin tuni takardu suka isa ma'aikatar kuɗi. Lallai mu ministan mu aikin da ya kamata ya yi ya yi kuma sun tabbata sun ga shaida kuma suna nan ma takanas sai tatar general na na fokusan public ya taɓi eh, na uwan nashi na finance alhamdulillah shi ma ya tabbatar musu da muna da lahiya eh, wanga wata na september abinda suka jiro da ikon allah za su samu ne an fata ana na ana gaugawa suka su kasa yanzu an ɗauka musu wannan alkawal da ikon allah wanga wata na eh, september ya allah ya kai muna da lahiya duka duk da dai takardun su suke daidai za su ganin albashin su ya sake. Akalla kananan ma'aikata kusan dubu takwas ne suka jingine aiki a wunin farko na wannan yajin aiki da aka bayyana cewa ya yi tasiri a nan yamai da sauran yankunan ƙasa. To amma ganawar da aka yi a tsakanin jami'an ma'aikatar kwadago da jagororin masu wannan gwagwarmaya an umarci kananan ma'aikata su koma kan aiki sakamakon gamsuwa da bayanan da suka ce sun ji daga bangaren hukumomi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Agaida Suleiman, Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman. Rayuwar ɗan adam tsari ne daga Allah, ‘ya'ya da iyali amana ce ga wanda ya samu, kuma Allah na jarabtar bayansa a kai. Batun yau ba wasu iyaye suka gaza domin sun ɗaura 'ya'yansu ko kuma dangi, waɗanda suka samu taɓin hankali ko nakasa, irin dai abin da ya bayyana a birnin Kebbi da Kano. Shin, me ke haddasa samun taɓin hankali? Kwararre a fannin sanin halayyar ɗan Adam, Psychologist Ibrahim Isa mazaunan Katsina, iya man bayani. wasu da yawa za ka ga cewa rashin dan uwa yana iya samu taɓa hankali rashin miji ko rashin mata ko na abu mai kama da haka wasu kuma yanayi ne na rayuwa da yanayin inda ake zaune da wasu abubuwa da suka kauce na more rayuwa to sai mutum ya shiga cikin halin damuwa da kuma abubuwan da za su dan biyo baya wanda kila akwai inda yake son hannun shi kai hannun shi ya kasa kaiwa misali kamar abin da na gaya maka a baya cewa mutane sukan tashi daga ƙauyukan su su koma birni an koma birni an yi cinkoso an zanna an haifi yara babu tarbiyya babu babu abinci babu abubuwan more rayuwa babu kula da su wannan abubuwan zai sa yaran su kubce ko ma shaye-shaye to daga nan ne matsala za ta shigo kaga gaba ɗaya in ka dubi samarin a birane da ake suke yanzu wannan tana ɗaya daga cikin matsalar da ke ci mana tuwo a kwarya na biyu mutanen mu da ke karkara wasu da yawan su suna da fama da yanayin babu wani abu mai kama da haka wanda zai sa damuwa wanda yake har birnin ma da akwai to wa'annan abubuwan kusan su ne sukan dan haddasa abubuwan ciwon taɓin hankali da wasu al'amura masu kama da haka to yanzu ina mafita mafita ta farko ita ce gwamnati gwamnati ta samar da wuraren shan magani ko kuma asibitoci ingantattu wanda za su kula da masu taɓa hankali da sauran irin wannan cututtukan a kowane yankin ɗan majalisar dattawa wato sanatorial zone a ce akwai asibiti guda mai kula da irin wannan ciwukan kan ne za a samu ragin cunkoson matsalolin da kuma duk wanda ya samu mai lura irin wannan zai samu inda zai kai nashi na biyu kamar irin abubuwan da suka faru yanzu a gare mu a birnin Kebbi da kano to wata abubuwan abubuwa ne wanda suke mu'amalan ba za mu gyara tsakanin zamantakewan mu da 'yan uwa da makwabta haƙƙi ne ai uba ya ciyar da ɗa ya shayar da shi ya tarbiyyantar da shi ya ba shi ilimin boko da na addini to kaga daga sata aka ce wannan abubuwan sun kauce ko uba ya gaza kan bayar da irin wannan abubuwa to komi na iya shigowa to su kuma mutane makwabta ko yan uwa haƙƙi ne su ma nasu ka tabbatar wani ɗan uwanka yana da 'ya'ya biyar ina wane yake ina wane yake ina wane yake dukkan wani abu ne ba bai ce kake mashi a gidan shi ba amma ya kamata ka san matsayin kowane ɗa na shi a matsayin dan uwanka kai ma makwabci ya kamata ka san kowane matsayin sa na wankin gidan a matsayin ɗanka to ta nan ne za mu kula da junan mu Hamma abin ba zai iya kai wannan matsayin ba har lokacin da za a iya a samu shawarwari tsakani ko a samu taimakekeniya tsakani muna neman dole sai mun nemi mu gyara al'umman mu hanyar kyautata mu'amalar mu wannan kyautata mu'amala ta zamantakewa ta yan uwa wurin sana'a wurin aiki to dukkan su ne abubuwan da za su taru su taimaka mana yadda za mu samu duk dan adam da kake ganin shi ko me yake da hankali ko me yake da wayo ko me yake da lura to sai an taimaka mishi da shawara wani lokaci wannan shawara kuma za ta zama ita ce za ta amfani shi wanda aka ba shawarar kuma ta amfani wanda aka yi domin shi kuma ta amfani al'umma. Masu kare haƙƙin ɗan adam su suka bankaɗo wannan lamari da ya auku a birnin Kebbi da kuma Kano. Hakan ya sanya na zanta da Sule Farfaro magaji zandam da ke birnin Katsina mai kare haƙƙin ɗan adam in ji shin yaya suke kallon waɗannan al'amura da ke aukuwa. tsarin mulki ya ba uwaye dama su tallafi ɗiyansu su kula da su yadda ya kamata su ba su muhalli mai kyau su ba su ilimi su ba su abinci kamar yadda addini ya ɗora ma uwaye wannan nauyin ba karamin kuskure bane ba ba karamin cin zarafi bane ba ba karamin cin mutunci bane ba haƙƙin da Allah ya ɗora maka a ce kai wace da shi a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa wanda wajibin ku ne ku ga cewa yarin nan ya samu ingantacciyar tarbiyya ingantaccen ilimi ingantaccen kiwon lafiya akwai juvenile home remind home ya kamata a ce kowace karamar hukuma in ba a samu a kowace karamar hukuma ba a kowane senatorial district na kowace jiha ya kamata a ce an samu remind home yara kangararru inda suka tashi maimakon a kama su a buge su a buga a saki ba ta maganin ɗan iska a kai su wannan wuraren a samu masu ilimi akan wannan a samu maganin maganinnuka da za a iya ba su ai rehabilitating din su ai counseling din su ko yanzu na a karkara da kake gani rishin counseling ya sa iyayenmu duk sun bijiri wanda wajibi ne dole ne ga ita gwamnati ta tashi tsaye ta sa ido kamar yadda wannan kes ya faru a kebbi da waɗannan cases da suka faru a kano in har gwamnati ta yi abin da ya kamata so ina sa ran waɗannan abubuwa ba za su samu ba wajibi ne ita gwamnati ta bi uwayen nan ta tabbatar da cewa duk inda aka yi wannan abu a tabbatar cewa uwayen nan an hukunta su na biyu gwamnati ta samu muhallin da in aka ciro su daga wannan muhallin an sa su yanzu misali yaranmu da suke fama da matsala ta shaye-shaye shaye-shayen nan kuma yana sa su su aikata abubuwan da ba su dace ba shin wani tanadi gwamnati ta yi ma'o'in nan biyar? kai a matsayinka na uba yaro ya fi ƙarfinka kaga ya kamata a ce gwamnati ta samu wani matsugunni wanda za a iya tsugunar da wa'annan mutane wayannan matasa a ba su ilimi kyakkyawa a ba su abinci a ba su tarbiyya a samu mutane masu ilimi akan halittar dan adam psychologist saboda depression yana iya sa mutum wata damuwa ka tashi baka ci ba ga abokinka can ya taso dan gidan wane ne kila dan gidan dan siyasa wane ne ya samu kuɗi ya yi kaza ya yi kaza kai baka da wannan damar so wannan zai iya haifa ma mutum ya faɗa shaye-shaye shaye-shayen nan kuma ya sa shi ya fi ƙarfin uwayen shi in an samu irin wa'annan yaran a kai su kamar a sort of rehabilitation center yadda za a yi masu magani. Da bayanan da suka gabata, hanya ɗaya tilo na kawo ƙarshen taɓin hankali ko damuwa shine ga gwamnati ta ƙara inganta yanayin rayuwa ta hanyar samar da ayyukan yi ko dogaro da kai a birane da ƙauyuka. Ta kuma samar da ma'aikata tare da asibitoci da kuma cibiyoyin kula da masu taɓin hankali a mazaɓin 'yan majalisar dattawa da ke faɗin tarayyar ƙasar nan. Sani Shabi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta ci gaba da kasancewa wadda ta fi kowace samun nasara a jerin fitattun ƙungiyoyi goma na Turai. Kasancewar har yanzu ita ce ke kan gaba da mafi yawan kofunan yankin har goma sha tara da ta lashe ciki har da gasannin zakarun turai goma sha uku ac milan da barcelona ne yake bin ta a jadawalin saboda lashe kofuna goma sha hudu a tarihin kowannensu to amma milan ce yake gaba da barcelona saboda lashe gasar zakarun turai sau bakwai yayin da barcelona take da biyar liverpool ta ingila ce ta hudu a jadawalin da kofuna goma sha ɗaya na turai da ta lashe ciki har da na zakarun turai shida bayan da ta lashe na baya bayan nan a shekara ta 2019 da ta gabata juventus ta kasar italiya da bayan munich da ta lashe gasar zakarun turai ta bana su ne na biyar tare da kofunan gasanni tara tara da suka lashe a tarihi ajax ce ta bakwai da kofuna takwas atletico madrid da sevilla suka zo na takwas da na tara da suke da kofuna bakwai bakwai yayin da kungiyoyin inter milan manchester united da chelsea suke na goma da kofuna shida su kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain ta ce ba ta da sauran bukatar shahararren dan wasan ta luis suarez Suarez na da sauran shekara daya da ta rage a kwantaraginsa da Barcelona, to amma ta yiwu ya bar kungiyar a wannan bazarar. rahotanni sun bayyana cewa sabon kocin kungiyar ronald koyman ya faɗa wa ɗan wasan ɗan ƙasar uruguay da ya kama gabansa domin ko bai da bukata da shi a kungiyar suarez ya kafa tarihin kasancewa ɗan wasa na uku da ya zura wa kungiyar ta barcelona kwallaye mafi yawa a tarihi da kwallaye 198 da ya zura mata ɗan wasan mai shekaru 33 yana karɓar albashin fam 290 a kowane mako a kungiyar to amma ɗaya daga cikin ayyukan da aka ɗora wa sabon koci koyman shine rage yawan kuɗaɗen da ake biyan 'yan wasa a ƙungiyar a makon da ya gabata ne shiwari zai nemi ƙungiyar da ta bayyana masa matsayin zamansa bayan da ta ba da sanarwar saka kusan dukkan 'yan wasanta a kasuwa manazarta lamuran wasanni na ci gaba da jinjina ga matashin dan wasan bayan munich kingsley koman wanda ya zura kwallon da ta kifar da tsohuwar kungiyarsa ta PSG ta kuma baiwa kungiyarsa ta yanzu damar lashe gasar zakarun turai ta bana. Koman ya kwashe tsawon shekaru goma a PSG inda ya fara tun daga kwalejin kungiyar ta horar da kananan 'yan wasa har ya buga mata wasanni hudu a matakin babbar kungiyar. Koman ɗan ƙasar Faransa mai shekaru 24 ya bar PSG a shekara ta 2014 ya kuma Juventus inda ya lashe gasar Serie A har sau biyu kafin komawarsa a kasar jamus inda tauraruwarsa ta kara haskakawa musamman a ƙarshen wannan kakar wasannin baki ɗaya ɗan wasan ya sami lashe kofunan gasanni tara biyu a psg biyu a juventus da kuma biyar a ƙungiyarsa ta yanzu wato bayan munich murtala faruk sanyin na a washington dc da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Republican na ƙasa a yau Litinin, inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa karo na biyu, yayin da shi kuma shugaban da kansa zai caceki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki hudu a jere. A makon da ya gabata, saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar COVID-19, 'yan democrat sun tsaye tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden a matsayin dan takararsu ta yanar gizo a babban taron da suka yi Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don yin amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus. Yana mai ayyana cewa sinadaran zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa. Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a 'yan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa numfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata ɗaya bayan an basu wannan sinadaran a farkon lokacin da suka kamu da cutar. Asibitin da ke jinyar madugun 'yan adawar Rasha, Alexei Navalny, tun lokacin da aka ɗauko shi ta jirgin sama aka kai shi Jamus kwanaki biyu da suka wuce. A yau Litinin 24 ga watan Agusta ya faɗi cewa gwaje-gwajen da aka yi masa sun nuna cewa an sanya masa guba ne. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta a mana sautin da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.